yau mana biyar ga watan da su hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna cikin kitabul hajji muna babu ma ja fi tamattu ko insha Allah Allah ta ala shi karatun da ya gabata mun karanta hadisin abdullahi dan abbas mun ji kuma bakin gurguru bayanai da imamu da na karshe mana na malamai dangane da abin da ya shafi a tsamanto na roƙon allah ta'ala shi ke mutum karatun namun yau a taƙaice ne idan za mu tsari ka wannan zai ce haddasa na kutai ba an marik bin anas mani bin shahabin a muhammad bin abdullahi bin alharif bin naufalin annahu sami'a tsada bin abi wa fatin wadda haka bana kaifin wahuma yadkurani samattu'a bil umrati ila alhajji alharis ibn naufal cewa ya ji sa'ad bin abi waqasin da shi da abdullahab ibn kaisin وهما سوبيون يذكران التمتع بالأمرة إلى الحج سنة تتونا وفوتنا أنبتا التمتع بالأمرة إلى الحج عند كراتم دي قبات من السبب ف بيكي كاوة النمونا قشاتك sa'ad bin wa waqas marufa haka ne amma abdahab ibn qais kuma ko bai mashuri. to shi ma sahabiyun ne sagira ana cewa an haife shi san ah, shekara shida kafin rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a haife shi an gani shekara shida kafin annabi sallallahu alaihi wasallam to da ya yake tana tattaunawa shine fa qala dhahhak ibn qais sai dhahhak ibn qais sai ya kausa sai ce la yasna'u zalika illa man jahila amr Allah yace babu wanda zai aikata haka ma'ana at-tamattu bil umrati ila al-hajj mutum ya umara a cikin kwanakin hajji mun gane bayan ya yi umaransa sannan kuma a wannan tafiyan da ya yi shi ɗin ba waninsa ba ya ikirami sannan ya iya aikin hajji a wannan shekara ka a babu wanda zai aikata haka ya wanda ya jahilci umarnin Allah ta'ala وقال سعد سعد بن سعد سعد بن بن wa وقاص yake cewa bi isa ma kuce bana akhi ai ko cir da wannan magana ta wannan magana ta ta yi muni kwarai da ne an gani faƙala da haku ibn kaifin ta adda haku ibn kaifin sai ta a ah, to ai fa inda umar bin an zali to ai umar dan khattab haƙiƙa yayi hani akan haka kun ji hujjan don haka yake ganin tun da umar yayi hani a kai to babu wanda zai ce a yi sai wanda ya jarci umarnin Allah a saboda umar da yake kawo shari'a saboda girman umar a wurinsa da matsayinsa mun gane wannan a bangaren ilimi da kuma matsayinsa a hukumance sau da haka a ce umar yi wannan rulin din ya yanke matsaya a kai kuma ce ba sallama ba ai babu wanda zai su sallama ma abin da umar ya hukunci ko ya matsaya ka in ba wanda ya jahilci mun gane wannan shari'an musuluncin ma ba gaba ɗaya ko da yau mun Allah shine shari'an sun san daga cin abin da malikiya ke rinjayar da al-ifrad a kan tamattu kasancewan abin da abubakar ne sadiq ya tafa kai ke abin da umar ya tafa kai ke abin da usman ya tafa kai ke al alkhulafa'u salasa din nan dukkan mun fahimci wannan abinda abinda suka tafafi wanda umar da usman sune ma ya fito fili har suna umurtar mutane da ke suna hana su yin wani wani ila muna فقال سعد سيد سعد يشي قد سناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنعناها معه yace to hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kuma mu mun yi tare da shi kuma abin sha'awa da Umar ɗin ma aka yi da Usman ɗin ma aka yi mun fahimci wannan da Abubakar na duk da su aka yi mana duk suna tare a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta haka to me rage kuma tun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai magana ne ne sai ya sai at-taslim to haka sunna ce qal al-imam at-tirmidhi ke cewa hada hadithun sahih an gani قال حدثنا عبد بن حمير قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر في التمتع بالعمرة إلى الحج سالم بن عبد الله بن عمر الله شكرا yake cewa ya ji wani mutum daga cikin mutanen sham yana tambayan abdullahi dan umar game da al'amarin at-tamattu bil umrati al-hajj kun san mun ji matsayin muawiya bin abi sufyan ko mun ji irin raddin da tsari guna biyo wa kace masa ko kun manta an gane wannan yana sham yana hanya kan at-tamattu bil umrati illa al-hajj yana ganin cewa ba za a yi wala alla tab'a li Uthman ibn Affan wala Allah. saboda mun ji abubakarin abin da ya tafi ke na umar ma abin da ya tafi ke na usman ma abin sai dai su ba su kawar san da shi su kawar saboda yana ganin shi ba ta yi ba ne ma abin da mun gane wannan wadda abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar kenan ya kuma ce inda ya san za a samu turjiya daga sahabbansa ko ba haka ba ne to shi ma da kamar su ne da bai koro hadiyan an gane wannan na? ya ce a katsa na anaha ma'abu mun yi ta tare da shi mafahimci wannan eh, mun yi ta tare da shi kamar yadda muka ja karatun ba a sukan yi ɗalakin التمتع كان يكون كران فما إذا أن الكران منين يتلاقين تمتع يانون كران zai ɗauki hukunce hukunce a tamattu mana kamar yadda karatunmu da ya gabata ko cewa hatta mai kiran shi ma akwai jini a an gane wannan suka ce sharaɗin da zai zamanto jini ya zama wajibi a kan mutum na ɗaya dole ya zamanto ya yi umura kafin hajji ɗin ba ma shi ne na farko ba umaran ta zaman ya tafi ashurul hajji sannan ya yi ta kuma kafin hajji ɗin sannan fi safarin wahidin sannan ya zaman ya ihrami a cikin garin maka mana ihrami da aikin hajji a cikin garin maka suna ganin da zai koma miƙaci ma sannan ya taho ba shi sannan ya zaman ba ɗan ahalin maka ko za to dan garin makka ma akwai daman mutane tamattu a gare shi ai zalika liman lam yakun ahluhu hajjul masjidil haram to kaga magana a ce banda shi ma ko a sashi a cikin sharadi tun farko ma liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram to kaga wanda ya kira kaga ba umara yake kafin hajji ba sai yana shigar da amal na umaranta ne a cikin hajji lokacin da ne kamar to yake tawafi na umara shi tsawafin kudu ne ke shi ta ke da damin ya wata sa'ayin ta hukari ko ya shirka daga sannan ya zamanto ok shi ne ya gabatar da umaran kasan hajji ko da mutum ya zo ya ifra daga baya umara ba ta mutu ya zo sun san da yawa ana haka amma da shi kamar ma wata sunna ce sai dai take ja'i tun da annabi sallallahu alaihi wasallam bana na isha da mata yi Allah Abdullahi bin عبد الله بن عمر في عبد الله بن عمر هي حلال هي ne mun fahimci wannan me yasa yace hiya halalun bai ce hiya sunnatun ba saboda ya san ana hanawa ne ana nuna kaman bai ba ne wannan halal ana fi muqabalati tahrim ne da cewa ba shine kishin haramci ba amma ana fi muqabalat at harin. Ya ce halal fa qala ash fi ainihin wannan mutumin shami ke ta amma na abaka qad naha anha ka san mutum ya sani amma ya zo tambaye shi ya kafa markusa zai kafa mishi hujja da baban shi yace amma baban kafa yayi hani ga bai cin a wuya ba da kilan ya ce a wuya ne ya hane mashi zai ce yanzu zai kafa mashi hujja da baban shi ya ɗauka a nan take faƙala abdullahi bin Umar, sai abdullahi dan umar yake cewa a ra'ayi ka ba ni labari in kana abina ha yanzu me kake gani na babana ya ce kada a yi amma wasana a aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya to ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma'ana anan Umar ya ce kada a yi anan barayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kun san yara ne ake ba su tsinke ko a ce a rike tsinke a ce kaɗai na wanda ka rena ko <laughs> ya kalli wanda ya rena sai ya kaɗe zai ji zai magani <laughs> a nan ɓarayin ga umar ya yi hani a nan ɓarayin ga ba ma umar ne ci ba aiki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi ya ce a amrar abi na tabi'u a amrar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ni da kai an gane wannan shin umarnin babanmu za mu bi ko ko umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تعدين يا صلى فكون shi sa yanzu idan aka zo ana magana a ai wani malami wani ya ce kaza aka ci ka zo ka ce a ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ba haka bane sai ce muku yan tsagera to kun ga yanzu wannan tsageran shi kenan Abdullahi Umar so da mahaifin shi ya saba ma yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin shi ne na farko sannan na biyu shi ne na biyu cikin alkulafa'ur rashidin amirul mu'minin a zamanin sa to da haka aka ce za a tara matsayin umar a tattara a tattara a tattara to da waye cikin yan baza wa a cire cewa sahabi ne kila muna fahimta to sai ga ɗan shi yana cewa yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata amma Umar yana ganin saboda wata maslaha yana cewa ga abin da yake yace to wanne kake ganin za a dauka yace da kanshi ya gane karatu yace na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan ne ake juya gwagwalan awam ana so a sha makance su ga alkhairin da waɗannan sahabban suka tsotso mun fahimci wannan malaman hadisi suka ruwaito mana muka gani saboda matuƙar za a rinka barin mutane suna fahimtar sunna suna ɗauko shi daga asali to kuma ai su ba zai su yi wa a to inda zuma wa zai je da matsi ko da yake kuma sun matsi inda aka ce faɗi aka ce zuma a dai. su da ta kunga yadda al'amarin sunna suke faƙala sai abdullahi bin umar yake cewa laƙar da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yin haƙiƙa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata haka allah ta lashe wanke saboda ta wannan ita ce sunna kuma shine abin da duk wani mai kishin sunna wannan ita ce matsayinka ba abin da ya dame shi masaban wani ko masaban wani abin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba a hada shi da wani ba ba a hada shi da wani amma ce har yanzu mutum fahimtar shi na addini bai wuce a zuwa ce mishi ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ce wato waya za a yanzu kuma ga malam wani a ce har yanzu fahimtar shi da addini bai wuce nan wajen ba ko kuma saboda ana so sai an tabbatar da ra'ayin malam wani ta soki hadisin kun fahimci magana ko kuma a'a ba ma hadisin ba shi malamin da ya ruwaito hadisin ma'ana da ya littafin sai a soke shi kuma da ya rayu shekara dubu ɗaya da wasu ɗaruruwa mun fahimci wannan malaman kirki duk sun zo sun yabe shi sun jinjina shi a sikiri sun yabe shi suka jinjina littafin nasu suka yaba sai wani dan ya ma kai karan kaɗan ya ba <laughs> ai bai kai kaɗan ya ba wai shi ne a yanzu ƙwarai da gaske kuwa da baban shi ya tashi saɓanin fahimta da wani ya yadda malamai ne sai da cewa ya saba musu a kaza wanda yake ja'iz ne wani kafin ya saba dubbai ma sun saba a fahimta na cikin amma sun yadda cewa mutanen kirki ne sai da cewa malamai ne su da ka wanda kyamar sunan su ta kai zai rinka cin mutuncin malaman sunan, kamar yadda na faɗa wallahi bai da mutunci ko wani fikin ko idan wallahi bai da shi saboda sunna ake rubutu a rubuce ta gaba Allah ya shirya ta babu ma ja fi talbiya قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Eh, a ba ta kadim wata akhir ko ana fa garin ne ana wa a baya eh, oh hadisin farkon babin shine ka muku a ƙarshe ana kuma ah, <laughs> a amin wannan a kalbiya shine faɗin labbaik Allahumma labbaik an gane abdullahi da umar yake cewa lallai talbiya mana yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗin talbiyarsa kana ya kasance da ya yakan ce labbaik allahumma labbaik ta la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la ilaha la sharika lak an gane wannan asalin kalmar labbai wato idan abu ya lizinci wuri an gane ya manne ko ya nane ko ya yi shaida mun fahimci wannan sai ta alabba bil makan mun fahimci wannan to sai ana amfani da shi wajen amsa kira domin a nuna makura mun fahimci wannan wajen biyayyen amsa wannan kiran nasa mun fahimci wannan shi sa su malaman ke ganin in banda Allah ta'ala wa za a ce malabbai ne? ma'ana malamin ya kira sunan ɗalibi a ajiye zai tsayin shi labbai ka ko kuwa a kuwa khasun billahi subhanahu wa ta'ala saboda irin hikima na ɓoye da yake cikin ma'anan karmar labbai ka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe malin ne a nan wajen wajen jingina shi ga Allah ta'ala gane wannan Allah shi taimake mu labbaik Allahumma labbaik amsawanka ya Allah amsawanka mana mun ansa kira wani kira kenan wa azzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ko ya tina min kulli fajjin amir labbaik la sharika lak labbaik ya Allah mun amsa kira la sharika lak ya Allah ba ka da abokin tarayya labbaik ya Allah mu amsa kira innal hamda lallai godiya wa ni'ima da ni'ima wal mulka kai da mulki malaka duka na tsin la sharika lak ba ka da wani abokin tarayya قال وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وابي هريرة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فانطلق يهل أيوه حسنه فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حديث دين يقول ولا بابين nafe ya rawaito daga abdullahi dan umar cewa annahu ahalla cewa ibnu umar wata rana ma'ana nafi ya aikin hajji da shi sai ya ihlal fan talaka yuhillu sai ya ci gaba da tafiya yana ihlal fa yaqulu nafi ya ce ga abin da ibnu umar yake cewa labbaik allahumma labbaik bai ce ka la sharika laka labbaik ba sai ce la sharika laka labbaik an gane inna alhamda wa ni'mata laka wal mulka yace inna alhamda wa ni'mata wal mulka lak mun gane la sharika lak amma kalmomin sune ko ba su ne qal nafi yake cewa kana abdullahi ibn umar ya kula hadhihi talbiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kuma ibn umar ya kasance yana cewa wannan ita ce talbiya ma'ana ita ce talbiyan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake an gane sai dai wa kana yazidu min indihi bi asar talbiyati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakan ainihin ƙara amma daga gare shi shi yakan ƙara yakan ce labbaika labbaika wa sa'adai wal khairu fi yadayka labbaika war ragaba'u ilayka wal amal an gane yakan ce labbaika ya Allah mun amsa labbaika mun amsa wa sa'adai kuma ya Allah kai muke neman agaji ko taimako daga gare ka wal khairu al khairi fi yadayka wato yana gare ka ne labbaika war ragaba'u ilayka wal amal sannan kwaɗayen mu zuwa gare ka ne kaɗai wal amal sannan ayyukan mu gabaki ɗaya ya Allah kai kaɗai muke neman karɓa daga gare ka mun gane wannan kun ga yayi karin mene labbai ka wasu adai sau idan Allah bai taimake ka akan wasu ya ba za ka iya da haka yake neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala akan yin masa da'a kana dukkan kwadayi an gane wa kamiya da na ragaban wa rahaban dukkan kwadayin mu zuwa gare ka ne ya Allah dukkan ayyukan mu kai muke fuskanta da su kai kaɗai muke fatan da karɓe su kunga ga kuma mai na tauhidi wato gaya matuka saboda makan mana waje ne wanda yake wajen kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ke nufi qal al-imam at-tirmidhi yace hada hadithun hasan fa qala abu isa hadith ibn umar hadithun hasan fa wal amalu alayhi inda ba'd ahli al-ilm min ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayrihi al-amal ala hadha al-hadith ay wa huwa wa shafi wa ahmad wa qala shafi al-imam shafi yace wa in zada fi ko shay'an Aminta ta'zimillahi fala ba'sa insha Allah kun san a ƙa'ida idan aka ce ga abinda annabi sallallahu alaihi ya karanta ga inda ya tsaya sai wani ya zo ya wannan ƙarin nasa bid'a ce mun gane wannan wannan nasa bid'a ce amma idan ya zama to wannan ƙarin daga sahabi ne to asa ana duba majalla na ijtihad ko ba majalla na ijtihad ba idan ba majalla na ijtihad ba kenan ana ba shi hukuncin al-marfu mun gane wannan kenan hukuncin ya da ba shi hukuncin ya yayo shi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zama to ba a in ya zama to magana na ijtihad to shi kenan nan kuma wajen ijtihad yana malami wajen muwazana shin ya saba sai ya zama to nashi ya zama shatsa aje masa ko ko bai saba ba alal akal ya zama ba bid'a bane tunda sahabi ya aikata akan wannan yasa kuke ganin malikiya a wajen taimama ake shafa har nan in yi eh, sunan nan marafi ko hmm. <laughs> me yasa saboda asarin abdullahi dan umar ne ya tabbata shafan nan amma daga annabi sallallahu alaihi wasallam alwajh ne wal alwajh ne wal kaffain asirin alwajh ne wal kaffain shine abin da ya tabbata rasu amma ibn umar yakan shafa zuwa nan lamma to karkashin wannan ne mu shafi ke cewa to yana ganin tunda da kalmomin ga ma'anansu shine tauhidi kaɗai ta Allah da kuma girmama shi kuma an samu ibn umar da ya roito wancan lafazin ko ya ce haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake kuma ya fahimci cewa kalmomin da su shi ya kawo wancan yake tsara nashi mun gane wannan sai ce to yana ganin in mutum ya yi haka ne insha Allah babu laifi amma wa habbu ilayya sai dai abin da kuma fi soyuwa gare ni da imam shafi'i an ya kasafira ala talbiyati rasulullahi sallallahu alaihi ya ma su sauki ko ya so da duk abin da za ka ƙara wa ƙarin aiki an ka takaitu akan kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ne zai iya kawo kalmomin da suka kai nashi ne qala shafi wa inna ma qulna la abinda yasa muka ce la babu laifi ba ko me yasa muka ce haka ba sai dai bijadin ta'zimin lahi fiha saboda ƙarin girmama Allah ne da aka samu a ciki lima da an bin umar mun gane wannan saboda abin da zo daga dan umar وهو حفظ التلبية الرسول الله صلى الله عليه وسلم شيني كي آية نمان ذا الله صلى الله عليه وسلم كون غاني مغانا دي كي يقوى تمام بو غاني يقوى عبنا متآياتا ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيت والرغباء إليك والعمل ينزلنا جلنا نتآياتا كون غاني مغانا مغانا مغانا مغانا مغانا مغانا مغانا مغانا mana da abdullahi dan umar ya fahimci a iya kara bi idrajin shi cikin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya ruwaito na annabi sallallahu alaihi wasallam da na sanan kun ga ya saddaka sannan shi kuma sai ya kara nashi kenan wancan iyakan na manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam an gane wannan wannan kuma karin da ya gare shi da yayi gaba daya ce haka da talbiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ba wanda zai ce mishi ba haka ba sai a ce al-muslim muqaddamu ala an-nabi wani ya rawaito ya sa kaza ibn umar ya rawaito da karin kaza kenan wancan bai kiyaye wannan ba amma sai a ga iyaka na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan min kibali ne shi ne ke cewa babu laifi saboda zakat ta'azim amma me yasa yace tsayawa asalin yafi shine kiyaye abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta kan magana lokaci ba lokaci ko in ta ɗauro mun ta taso nan duk addu'o'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu san su ba waɗansu aka yi ta ba mu muka sai masu wahalan rikewa <laughs> sai daga baya sai ya ga abu layi ɗaya zo ga gaba da layi na gaya masa to <laughs> da haka idan aka ce wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam za da ta fi sauki kuma ta fi lada kusan fuqaha suna da wata ƙa'ida cewa in aiki ya fi yawa a ibada to ladan ya fi yawa kamar misali alwitr wanda ya raka biyu ya tahiya ya karo ɗaya ya tahiya kenan ya fi wanda ya raka uku a biyar ladan tunda shi bai tahiya ba to nan yakan zo ne inda ya to babu kwara ɗaya wanda aka ce ga kaifiyan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wanda ya ce mama ya shafi tafin hannunsa da fuskansa da wanda ya shafi tafin hannu da kuma zuwa na wanne ya kula da wanda ya shafi ya kasa tafin hannu kuma kun ga ya riga gama ma ya fi kuna ganewa kuma saboda daga cikin illolin bude kafafen ziyarar can sai ga ai haka aka yi da duk wata addu'a da manzan Allah sallallahu ya karantar kowa sai ga an ce malamai kuma sun tsarin kaza lokacin mun dauka an malaman da aka sun yi ya kuma muhimmanci haka muka fahimta lokacin Allah ta lashe mu kamar da na je karatun nama ta kaice ne sai mu tashi babu fadlil talibiyar insha Allah na da na sauran minti goma ko? na?